صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa da ta masa ya keɓanta rayukanmu har zuwa wannan lokaci ya ba mu damar halartowa wannan waje mai tarin albarka yau rana ta bakwai ga watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi barkinsa, har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah wara wa ta'ala ya samu kasance daga cikin bayan haka bi idnillah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a cikin surat tauba aya ثلاثين بشدة إن عدة الشهور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافرين كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواظبوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاخرتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفضوا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما ويستبدل يستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أصحاب الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى ينأتي وإن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منا أربعة حرم ذلك الدين القيم fi فلا تظلموا فيهن أنفسكم للي شدايون watanni a wajen Allah tabaraka Wata Ala goma sha biyu ne a ranar da ya halitti mai da kasa a cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu akwai guda hudu masu albarba Allah tabaraka Wata Ala ya ce wannan shi ne addini madaidaici domin haka kar ku zalunci ku a cikin waɗannan watanni in ma watannin nan gabaki ɗaya, zalunci mutum ya zalunci kansa ta hanyar aikata sabon Allah ta hanyar yin fito na fito da dokokin Allah bara wa ta'ala babu lokacin da yake zama halal haramun ne mutum ya zalunci kansa a kowane lokaci aikata sabon Allah a kowane lokaci dare ne rana ne watan muharram ne watan safar ne zulqa'ida ne zulhijja kowane wata haramun ne amma kuma akwai lokutan da haramci yake bin tsanani Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe waɗannan watannan sai zanto duk mutumin da ya zalunci kansa da aikata sabon Allah a cikin waɗannan watannan za a za mai wato zunubin fiye da watannin da ba wayannan ba kamar yadda akwai wajajen da idan mutum ya yi sakon Allah kamun da Allah yake mai ya bambanta da irin kamun da za a mai idan ya aikata wannan sabon a wani waje wanda ba nan ba kamar mutumin da ya yi sabon Allah a harami ko kuwa ya yi irada mujarradin irada kaga hukuncin asali shine cewa idan mutum ya fara samun tunani na aikata sako amma bai yi ba ba a rubuta mai wannan sakon bal idan ya bari domin Allah ma zai a rubuta mai lada amma banda banda harami idan mutum ya je haramin makka ya fara hararar hanzarin wani shi kai da wannan zai sha'afa ma in dauka wannan dadin ya riga ya aikata wani babban laifi ba amma yadda ka yi iradar aikata laifi ba a harami amma duk da hakan ba ana yi ba duk da hakan ana yi akwai wadda ba abin da ke kai shi wajen nan ba ne sai dai yayi sada ya iya da billah Allah ya kare haka Allah ya halitta wajen da mutane haka suke domin kaga jahannama dole a shigar da wasu Allah ya sa ba mu da rabo a ciki ba na mantawa akwai lokacin da wani mutum shan hannu ya yi da wani kafin ya juya hanzar ɗan shi ya tafi daga uk ya zo contact ɗin daga baki ɗaya suna nan ya zo aikin umura ne daga london shan hannu kawai ya yi da wani kafin ya juyo hansa ɗin kuma a makka kuma an ce kama yi irada ka yi niyyar ka yi tunanin za ka yi farna za ka aikata wani sabo kai ko sun zuwa ba yadda ba yanzu sun zuwa harami aikata na zinta balle sata amma duk da haka za ka je wanda ya je shi satan nema ya kai shi tunda ya san za a zo da kasashe da yawa mutane za a yi cinkoso za a yi yawa shi satan nan ya je Allah baraka wa ta'ala ya warkar da mu to hakan nan Allah ya keɓe wa'insu lokuta kamar wa'annan ashurul al-hurum din nan ya zanto an haramta wato an tsananta haramcin duk wani aiki na sabon Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa kuma ku yafi mushrikai gabaki ɗayan ku kamar yadda suke yakan ku gabaki ɗayan su mana malama suka ce idan suka tafi yakan musulmai addu'a suke yi za ga ahlul kufur bi ikhtilafi milaliha suna haduwa akan musulmai za ga kamar yadda aka yi a wayansu gazawat za ka ga mushrikai da ahlul kitabi sun menene sun haɗu kuma wanda ya kamata a ce mushriki da ahlul kitabi ba abin da ya kamata a ce ya haɗa su tunda shi ahlul kitabi ai yana ikrarin yayi imani da yana ikrarin yayi imani da Allah to shi mushriki shi kuma bai imani da Allah ba amma da yake adawa ce ta yakar musulunci ya ka a a ma'abota kafirci ikhtilafi anwaliha sai ka ga suna haduwa akan yakar musulunci Allah tabaraka wa ta'ala yake ku mu'minai ku haɗu ku yaƙi kafirai gabaki daya kamar yadda idan su ma suka tashi yakar musulmai suna yakan musulmai gabaki daya ma'ana ba a bar kowa ba gabaki ɗayan ku aka umarta gabaki ɗayan ku bidon istinna aka umarta ku fito idan aka yi shela na cewa a fita filin daga shi yasa malamai suka ce wannan aya dalili ne akan sauke hukuncin haramcin yaki cikin ashurul huru domin faɗin Allah ta baraka wa ta'ala mubasharatan bayan wannan ayar sai ce wa qatilul na kafa suka ce wannan wannan Amurin am umarni ne wanda ya bayar wanda ya game mutane gabaci ɗayansu da kuma kowane lokaci maluma sun yi bayanai da dama sun yi tafsiri sun har haɗo kawunan ayoyi masu yawa suka yi istikhlasi zuwa ga cewa ah, akwai ƙa'ida wajen malamai wanda suke cewa aljamu aula min al-iman idan za a iya yin jam'i tsakanin nasoshi da ake ganin kamar su ba daidai suke da suna ba in aka iya har haɗo kawunansu sun fi a ce an yi imali, an yi aiki da waɗansu an ajiye waɗansu muddin tarihi bai tabbata akan gabatar da wani akan wani ba sai a yanke hukunci da nas kai bai sai a ce to wannan hukuncin tun da wannan an samu jikiri zuwansa ya shafe hukuncin da ya gabace shi kenan da ke idan muka duba domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hasirin mutanen da ake cewa hawamin nan nan a ya wato a katange su sun rundunar su sun gudu sun je babin sun je sun yi hisin sun katange kansu da bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya kewaye su na tsawon kwana arba'in ya ci gaba da kewaye su hatta aka shiga cikin ɗaya daga cikin ashirin hur sai suka ce ba a fara yaƙi musulmai ba za su yi initiative sun yaƙi ba za su fara yaƙi ba cikin ɗaya daga cikin ashirin hur sai dai idan an fara yaƙi ne sai yaƙin ya ci gaba har aka shiga cikin wata suka ce a wannan halin babu ne ko kuwa a'a abokanan gaban musulunci ne suka kawo musulmai hari a cikin ashhurul hurum suka ce a wannan halin ba za a menene ba ba za a nabe hannu a ce ana cikin ashirin hurum ba za a mayar da menene za a mayar da matsayi kamar yadda wani tsari suka nuna cikin suratul bakara da kuma surat da muke karantawa kuma za mu sake biyowa kan wayansu ayoyi ala ayyata Allah tabaraka Ala. ya yi umarni da yakar ga gabaci ɗayansu kamar yadda suke a kan musulmai gabaci ɗayansu yake wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin kuma ku sani cewa lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu tsoronsa da masu takawa suka ce ku kasance cikin tsoron Allah a lokacin da kuke yin yakin domin yakin yana da yana da ka'idoji aiki sa'an nan rajin jin tsoron Allah zai iya kai ga a samu jinkiri cikin nasara kuma zai iya hana ma samun mene samun nasara zai iya sa a samu jinkiri mutum ɗaya cikin rundunan idan ya aikata wani abu wadda ba na tsoron Allah ba zai iya jawo wa rundunan gaba ɗaya bala'i kamar yadda ake ba da labari cewa a zamanin Umar bin radiyallahu ta'ala anhu warda Wai sai da sun tafi fitowa yaki da labari da suka aka gama yakin sun ji nasara sun dawo gida suka ba da labarin yadda al'amari ya kasance a filin daga suka ce sun fara yaki tun da safe amma ba su sake cin nasara ba sai dab da faɗiwar rana aka ce Umar radiyallahu ta'ala anhu an zawo sai fashe da kuka aka ce ya amirul mu'minin ne da kuka kuma bayan nasara aka ce aka samu ba yace eh an samu nasara amma akwai jinkiri yace in ma ni da nake amirul mu'minin akwai wani abin da na aikata na laifi wanda yasa Allah ya dinkirta wannan nasarar da kuka samu a cikin daga ko kuwa ku a cikin kukurin dina da kuka tsita akwai abin da kuka yi na samu, Allah ya yasa Allah ya dinkirta wannan nasarar da kuka samu domin haka Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da masu tsoronsa bi aunihi wa nasrihi wa ta'inihi da taimakonsa da nasararsa da kuma goyon bayansa domin haka faltaharitu al-istimali taqwa Allah fi sirrikum wa alanikum wal qiyam bi ta'atihi domin haka ku zanto masu kwaɗayin yin aiki da tsoron Allah a cikin sirri a lokacin da kake kai kaɗai kai tsoron Allah ka tsoron Allah in babu wanda ke ganin ka ai Allah na ganin ka da haka ka zanto mai girmama ganin Allah akan ganin mutane yanzu lokacin da kake keɓe din nan ma shi ka a lokacin ka bikin tsoro domin shaida a kanka a wannan lokacin shi ne wa shi ne Allah shi shi kaɗai ke ganin ka yanzu to kuna da tsoron Allah a lokacin da kuke a keɓe a sirri da kuma lokacin da kuke a bainar jama'a kuma ku ji tsoron Allah ko Allah tabaraka wa ta'ala biyayya musamman a lokacin da kuke filin daga كي ياجي لكافرين يجي الإمام السعد يجي فإن في هذه الآل ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين زي أيوة أولنا العالم مثلا يبر أيدي لطورة الله تبارك وتعالى كم معاملة وإنن كافرين أما ضد domin duk da cewa kafirai ne amma duk da hakan abai laduba na yaki abai abubuwan da aka haramta akwai abubuwan da bai halarta musulmi ya yi ba a gare su kamar irin misalin abin da muka faɗi muka faɗi a kwanakin baya ga game da ɗaya daga cikin sahabbai da ya kashe wani mutumin da yake yake kashewa la ilaha illallah la ilaha illallah da makamancin irin ire-iren waɗannan hukuncen-hukuncen Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innaman nasi innaman يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين الله تبارك وتعالى يقول للي النسيم زيادة في الكفر تكري da kafirai suka kasance ahlul jahiliya suka kasance suna aikatawa aka ce kari ne cikin kafirci yudallu bihi alladhina kafaru ana fatar da waɗanda suka kafirta da wannan wato abin da ake cewa annabi dikiri cikin me cikin kasancewa suna wa addinin Allah suna wa addinin Allah hila wannan na daga cikin hiyar da mutane suke yi ba yau aka fara yin wannan ba mutanen dama wayannan ah, ma'abota jahiliya abubuwan da suka rabu tare da su cikin addinin annabi Ibrahim ma ba su bar su a yadda suke ba sun yi ta cancanzawa Allah Ta tabaraka wa ta'ala yake yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwaqi'u 'iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah sun kasance suna halalta suna halalta watannin da Allah ya haramta a wani shekara sai su halarta wayannan watannin a wani shekaran sai su haramta sai su mai gurbin watan da suka halarta a wannan shekaran su mai gurbin wannan watan da wani wata daban wanda shi halal ne shi kuma sai su haramta shi sai su to watannin hudu aka haramta ko an haramta yin yaƙi cikin watanni biyu to shi kenan idan su kuwa suna son su yi yaƙi sai su ce mun mayar da watan nan na zulhijja din nan mun mayar da shi ya zama shawwal sai su canza watan suna domin su yi abin da Allah ya haranta. kun ga kun sun halarta sun halalta a wannan shekarar ko kuma haramun ne kuma haramun ne to shawwal sai su mayar da zulkida na shekarar nan da suka haramta zai su mai gurbin shi da shawwal na shekara mai zuwa wai suna son su biya bashin watannin da Allah ya haramta idda iddata ma haramta idan sun halarta wata biyu ne cikin hudu sai su mai gurbin wata hudun nan cikin watannin da suke halal ne sai su halarta haram su mai gurbin haramun din da halal domin su dace da adadin watannin da Allah Ta bara wa ta'ala ya haramta a yanayin yin hakan Allah yake fa yuhillu ma harrama Allah sai zan zo abubuwan da Allah Ta bara wa ta'ala ya haramta su kuma suna menene suna halaltawa sakamakon me zujjina lahum su'u a'malihim an dawa waɗannan kafirai munanan ayyukansu aiki ne ba mummuna amma aka tawata aikin an tawata aikin wallahu la yahdi alqawmal kafirin shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane kafirai al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala yace a cikin wannan abinda kafirai suka aikata a cikin wannan aya akwai abubuwa kaman hudu abu na farko yake annahum ibtada'u ibtada'uhu min tilqa'i anfusihim wa ja'aluhu bi manzilati shar'i Allah wa dinihi wallahu wa rasuluhu bari'an min abu na farko sun kirkiri wannan aikin canza wa shari'ar Allah wajen zama kamar yadda muka ba da misali ce cewa ɗaya daga cikin kasashe an taɓa jinkirta jinkirta sallan idi sallan idi shari'ar Allah ne kuma akwai sanannen ranar da ake yi akwai abubuwan da ake dubawa a shari'a a san cewa yau ranar sallah ne sai a ce eh, yau kun yadda yau gobe gobe ce ranar sallah amma an postpone zuwa wata rana wannan zai zama bid'a kenan babu wanda yake da ikon yin haka domin babu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bai wa hurumin ya shar'anta masa cikin addininsa wa minha daga cikin abubuwan da suke yi annahum qallabu ad-din faja'alu al-halal haraman wal haram halalan sun juya addini sai suka bayar da abin da yake haramun ne suka halanta abin da yake halal ne kuma suka menene suka haramta wa minha annahum موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين سو سنة الله وعيو وكما باين الله su yaudari bayan Allah su ce ai ba laifi ba ba Allah ya haramta wannan watan bane shikenan ai sai mu halalta watan nan wani watan kwana da ke so kaga a wannan halin mutum ba Allah yake wa biyayya ba kenan ai me yake bauta san zuciyarsa afara inda mani ila abu hawa wannan shine mai bauta wa zuciyar san zuciyar ransa yake bauta wa minha daga cikin abubuwan da za a fahimta da cikin wannan aya أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبهها عن النفوس وربما ظن أنها أوائل حسن فحصل من الغلط والضلال ما حصل ولهذا قال يضل به الذين كفروا يحجونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا ليوافقوا عدة ما حرم الله يجي إلى رجل فإلى جنسونا اير شيوا أبو بوتا فكذنتو مخالفة في تشريع الدين كاين شيوة كاين شيوة kayi jibi Tana yi tana maimaita. har ya zama maka al'ada duk da cewa asalin abin mukhalafa ne asalin abin sabon Allah ne yace idan aka yi istimrari a kansa aka zo ana yin shi kullum yace yazulu qubhuha anin nufus sun kana jin cewa abin da ake yi babu kyau har za ka zo ka dinga ganin cewa ai babu laifi ai babu ne kaman irin society din da muke ciki yau wani akwai wani dan uwa da ya haifi wa'ansu daga cikin yaransa a Saudiya yana karatu da suka dawo gusau da zama aka kawo ya kawo ya dawo da yaransa da Nigeria ya gama karatu wata yar karamar yarinya ita ba ta taba ganin tsaraicin mace ba a ce mace ta fito yawancin shigar nan da ake yi sunan shi firara ne ai ita ta taso a mujtama din da akwai hikima mata ba su nuna su da ta zo ku gusau karamar yarinya ta fito waje tana ɗan wasa farkon farkon dawowar ita ta ga wata kafira da gajeren sket da gajeren kaya tana yawo a anguwa ta zo wucewa yarinyar da ta daga kai ta gani sai ta rugo cikin gida ta gudu tana cewa uriyana uriyana uriyana tana kuka tana cewa tsirara na gama mace tsirara na gama mace tsirara tana ihu tana kuka ta firgita da ganin wannan mambar kai yanzu ka zo wucewa a titi ka zama menene suke kai kamar ba baka danta ba ko ya ya kai ya zama haka ya zama ya zama wato manzor manzor mu'tad shi yasa bai da kyau zama a inda ake yin sabo kowane irin sabo ne yanzu misali idan namima ake yi ana yi da mutane in aka zauna a majalisa a yi da wani a bayansa za a yi ta zancen wani ne yana zuwa wajen sai a canza fabrika kaga ana yi da shi a bayansa kenan ko tun kana jin abin tun kana hanawa Allah kai da Allah Allah ka za ka za ka takura mana abin nan muna jiran mu waye waye tun ka daina hanawa kana kyamar abin a zuciyarka amma kuma ka ci gaba da zama a wajen har ka zo ka saba da jin abin har abin ya zo ya fi jininka ka daina ganin cewa wani laifi ne ma ake yi in kana ganin laifi ne ma za ka daina ganin ayi wannan ba abu ne mai girma ba ba abu ne mai girma ba wannan kuma al'amarin haka take kare har ya zanto masa al'ada har ya zanto ba su jin kunyan Allah kawai kai tsaye za su ce mun canza wannan watan kamar mu ne muke yi Ramadan din nan mun yadda za mu yi azumin wata ramadana iyadan billah amma sai mu ce a sai yanzu muna april ko mu ce sai august sai mu ce sai watan august za mu za mu yi kwana talatin wannan kuma al'amarin haka take tsabi'an mutane haka yake akwai wani bawan Allah Ah, lokacin muna sabis muna ni ban bauta wa kasa ba amma na yi wa kasa hidima muna wa kasa hidima lokacin amir din yake ba ni labari yake lokacin da aka kawo su lokacin da suka zo biyu ke karatu yake wallahi lokacin an kawo su um, matasa daga makaranta sun samu tarbiyya da addinin musulunci sosai sun san hadarin da ke tattare da ganin tsaraiki cakuduwa da mata da sauran su ɗana yake wallahi farkon zuwan sa jami'a yake to bai da option sai ya hawo akwai irin dogayen motoci da ake kwasan ɗalibai daga hostel zuwa ah, makaranta ɗin yake tun yake tun da ban da zabi na kan shiga motan amma tun tun lokacin da na hau motan har lokacin da zan sauka kuka ne ke yi yake farkon zuwan ga jami'a yake kuka yake yi da hawaye hakan ne zai dawo gida amma bai da zaɓi motsa zai hawa yake amma amir lokacin da na yi muka yi sinanta ɗaya sinanta biyu ni ma na zo na zama ɗan jami'a hawaye na suka bushe domin ta'awwada ala menene ala nazar ila hada ala ala ru'yat hadhihi al-muntara ganin abu kullum din nan kana zaune a cikin shi yana kewaye da kai tun kana kyamar abin da kaɗan da kaɗan da kaɗan da kaɗan kyamar abin da nake yi din nan zai mere birthday din nan birthday din nan da ya zanto a cikin musulmai waɗanda ba su yin birthday yanzu sai dai sai dai ka kirga su da da yatsar hannunka dan ba su da yawa don haka yatsar hannun zai da kirga su birthday din nan abu ne fa ya fito bare kowa na kyamarsa idan aka ce ah, alaji wani ko malam wani ya yi wa ba fasike sai ga kowa na cin aba fasike kana musulmi hadda awamun nan hadda gama garin musulmai suna ganin haɓa ya zo a ce musulmi yana wannan yau ba yau kusan kowa illa man rahim Allah wani ba zai ce maka yana yin fasike ba zai ce ah, plus one today ko kuma wani ya ce maka wai shi minus one duk duk natijar ɗaya natijar ɗaya ce ai natijar ɗaya ce ina ya dau asali kai hatta qur'ani ya tarbiyyar qur'ani ya tarbiyyar da muke wala taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala yake cewa kai koyi da yahudawa da nasara hatta idan akwai wani salon magana ko kuwa wani wani nau'i na na ta'abi wato wani salon yin magana da su ne suka tahara da shi maganan a karan kanta in muka auna ta a shari'a ba haramun bace an haramta mana yin koyi yin irin magana duk da cewa idan da za mu auna magana abin da suke mace sun haramun ne muka ji a maganan tsurarta ba haramun bace amma tsuwa ne ne suka tahara da wannan lafazin an haramta mana yin koyi da su ina ga aiki za ga uba ya yi birthday matan gidan ta yi birthday ɗan gidan da baki ɗaya sun yi birthday abin ya kai ga lokacin da ake rikicin uh, bandit din nan suka tsananta kai wa su zamfara a hari wayannan kabinet din nan na shugaba Muhammadu Buhari suka yi kwana da suka kai shi Dubai suka je su mai birthday dan kar a ce an yi a Najeriya ana kashe mutane ana zub da jinin mutane kuma kana yin ba shi yasa shugabanci shugabanci matsalar da shugaban nan ya samu shi Buhari din nan mutumin kirki ne kowa na mai shaida da haka hatta waɗanda ba musulmai ba suna mai shaida da haka ko da kai da kafin zuwansa kai mai kuɗi ne yau ka talauce sai nufin cewa Buhari ba mutumin kirki ba kuma kai haka Allah ya kaddara cewa zamanin Buhari za ka talauce akwai waɗanda kuma suka yi kuɗi a zamanin Buhari da haka wanka da arzikinka da duk bai da alaka da wannan ya kamata mu fahimci wannan mutumin kirki ne amma a yin a gudanar da mulki shugaba kaɗai kirkinsa bai sa gudanar da mulki ya yiwu kai na kirki ne kana zaune a sama amma mutanen da suke kewaye da kai wakilanka ministoci ne amma permanent secretary ne waye waye ne mafi yawansu mafi yawansu mabarnata ne za ka ci nasara ba zai taɓa yiwa ka ji nasara ba shi yasa ai malamai suke cewa al-imam Nasruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala yake cewa at-tarbiyatu wat-tasfiya sai an yi wa mutane sai ya zanto idan kai mutumin kirki ne kuma kana da kishin ka yi gyara kana da kishin kana son ka gyara al'amuran kasan kana son ka gyara abu a daina sata a daina yin kaza a daina yin kaza in kai na kirki ne to dole ya zanto kana da ministoci permanent secretary gwamnoni ciyamomi na local government masu irin tunaninka masu jin tsoron abin da kake jin tsoro kana jin tsoron ka yi tada kana jin tsoron Allah zai mai da kai ya tambaye ka amma kuma ka ka sa barayi su ne masu kulawa da tattalin arzikin kasa kana da barayi su ne masu kulawa da harkokin tattalin arzikin kasa su ne masu aiwatarwa domin kai aibata isa ne zai a ko'ina ba sa'an nan mu sani shugabannin nan abin da ake son su sani yawancin lokuta shi suke sani abinda a jarida eh ka iya cewa yana karanta jarida jaridar da na ga dama shi zan kai mai ai duk wayannan abubuwan ana tsarawa duk wayannan abubuwan ana tsarawa domin haka gudanar da mulki sai an tarbiyyar da mutane mutumin da bai da tarbiyya ma in yaje can zai narke ne in yaje can narkewa zai shi yasa kullum idan na ga abin nan Sheikh Isa Fandani nake nake gode wa Allah akan yadda Allah ya kare shi ba kowa bane zai shiga wannan wajen kuma ya kasance yadda malam ya kasance har yanzu ba da Allah ya jarabce mu da malam da mu da ire-ire kuma yawo a gari da sai ga gare mu da nuna su zalin da ke kaga ga suna ana ba su mulki yanzu nan za su zama wannan wajen wani tare ne wanda yake in ka ji abin da ake a wajen za ka kwaci takalman ka ware da amma kuma wannan bai nufin cewa ba za a ratsa wajen ba a bar wa mabarnata a bar wa mutanen da ba su da tsoron Allah amma dole sai ya zanto wanda zai tafi wannan wajen yana da tarbiyya shi ba yana da tarbiyya tsayayye ne mustaqimi ne kuma tsarin da ake gudanarwa dinnan mahaukaciyar tsarin nan na demokradiyya nan ba zai baka dama ba domin ka zo eh an ai akwai concession da yawa da za ka yi kafin ma a an baka ticket din da ka yadda an baka ticket din kana ji kana gani mutanen da ka san su barayi ne kai ka san su barayi ne duk duniya an san barayi ne kana ji kana gani kai zaka zaka nada shi minista domin tsarin ya farlanta maka shi ka yi ne a an yi an haɗo fashi dinkin fashi dinkin fashi dinkin su ne suka zo suka taimaka maka ta zama shugaban kasa to irin waɗannan difficulties sun suna nan sannan Najeriya ba kasa bace ba ba wata karamar karamar office bace wata Najeriya kasa ce wacce akwai a lot of complications a ciki shi yasa shi yasa sata ke da sauki a Najeriya EFCC sun yi retrieve sun kuɗi kusan biliyan goma sha hudu accountant ɗin EFCC shi kuma ya kwashe biliyan goma da wani abu to biliyan goma sha hudu um, uh, biliyan goma in an zaɓi biliyan goma a Najeriya to wa zai sani wannan ɗan karamin farawo? wannan ai karamin farawo ne wanda ya ɗibi biliyan biliyan goma nan biliyan goma ai karamin farawo ne wallahi karami sosai su masu satan in suna jin magana nan sun san wannan karamin farawo ne yanzu yake koyan zaza bai ma fara ba bai iya ba biliyan goma don kasan kasan akwai dukiya akwai arziki babbar kasa ce amma kuma a takarda kasan za ka ga za a aiwatar da takardu da muke da gidan tsari da sauransu da kasan ta tafi lani lafiya amma kawai kasan a takarda a kan takarda kawai take a aikace wani abu daban ake yi in kana aiki a ofis an kawo maka kuɗi da baka tantanta ba ku biyar ne a department mutane hudu sun karba kai ba baka karba ba wata ne zuwa an sake kawowa sun karba kai ba ka karba ba an yi wata uku hudu biyar shekara ɗaya biyu sun fara siyan motoci kwalik ɗinka sun siyi fili sun fara gini shedan zai fara zuga ka wallahi za ka mutu da talauci kaza kaza kaza kaza kaza kaza kana ci kana gani za ga mutum ya zo aiki karfe goma sha biyu da rabi aikin da ya kamata ya zo karfe takwas ya kuma tashi a aiki karfe uku da rabi amma zai rubuta overtime bayan gwamnati tana bin shi bashin awa nawa 9 10 11 12 gwamnati na bin shi bashin awa hudu da bai zo ba da safe ba amma kuma zai rubuta wa gwamnati bashi yana kan gwamnati bashi amma shi ba azzalimi bane shi ba azzalimi bane masu posters din nan sune azzalimai gwamnoni da sanatoci da ciyamomi da sauran su kadai ne azzalimai alhali a tsakanin mu zalimcin da muke dandana wa juna ma tukunna na daban ne zalimcin da muke dandana wa juna na daban ne na ka in ka shiga irin wannan environment din sun kana ganin haba ai wannan haramun ne ai wannan haramun ne ai wannan haramun ne da kaɗan da kaɗan da kaɗan za ka daina wa waɗanda suke yi nasiha za ka daina wa waɗanda suke yi magana cewa bai da kyau kai ma za ka fara tunanin mene za ka fara tunanin shi ne yasa wancan mai fatawa na biyu din nan cikin wancan hadisin ya ce wancan mutumin da ya kitsa ya kace mutane da sanda kara ya je kace wani mai fatawa na biyu na farko ya ce kadari ya ce mai lallai inda kake zaune din nan mutane ne mabarnata ba zai yi a ce kana zaune cikin mutanen kirki ka dinga yin kisa ɗaya biyu uku har kan casa'in da tara zai yi ba garin in ka je ka bincika masu irin wannan laifin a garin ba kai kadai ba shi yasa ya baki shawaran cewa ya canza wajen zama ya yi hijira daga wajen nan ya canza wajen zama ya je inda zai je fara sabuwar rayuwa inda zai yi ɗan tsoron da rayuwa zai yi da na sabon Allah ta fara wa domin haka sabo da ganin abin nan sabon Allah da aikata sabon Allah in ka aikata yau ka sake aikata gobe ka sake aikata zai zo ya fi ka har ka zo ka ga kin kana ganin astaghfirullah astaghfirullah har ka daina neman istighfar kana ganin ai kawai daidai ne a cigaba da yi Allah tabaraka wa ta'ala ya kare Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wallahu la yahdi al-qauma qauma kafirin shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suka kasance kafirci suka kunduma cikin kafirci su suka karyata Allah tabaraka wata'ala wa'annan mutanen ire-iren su falau ja'atuhum kullu ayatin lam yu'minu da ayoyi da baki ɗaya za su zo a gare su ba za su yi imani ba na'am ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum fi sabilillahi أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قوما غيركم ولا شيئا والله على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا fil akhirati illa qalil ya ku waɗanda kuka yi imani me yasa idan aka ce muku ku fito da yaki a tafarkin Allah istaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyi zuwa ga kasa ai takasaltum sai ku yi kasara araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah shin kun yarda da jin daɗin rayuwar duniya ne a kan lahira in mutuwan nema ai idan aka suke mutum a filin jihadi ai ya rabauta wannan rabon kuke gujewa sai kuke fifita rayuwar duniya akan wannan rabo da za ku samu a lahira sanadiyar yin yaƙi a tafarkin Allah tabaraka wata ta'ala fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil menene jin daɗin duniyan nan idan aka kwatanta da na lahira faci kaɗan cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace jin daɗin duniyan nan ga baki ɗaya yana daidai da idan ka sanya yatsarka a cikin teku ka daga yatsan sai ka duba menene yatsan ka ya ɗibo na teku a cikin hadisi yake fa ashara bi sabbabatihi sai ishara da sabbabarsa yace idan ka tsoma yatsan nan ka daga ruwan bokitin nawa za ka ɗiba tekun ma ya san an yi wani abu ne yace to idan yake abin da ka yi wajen nan shine jin daɗin duniya in akwai jin daɗi kenan duk wani abin da ake cewa jin daɗi a duniya in ka zauna kai nazarin shi da kyau za ka ga cewa yana da wani yana da wani bangare na rashin jin daɗi menene abin da ake jin daɗin shi a duniya wanda bai da wani bangare na rashin jin daɗi babu shi na haka asalin rayuwa asalin rayuwa shine rayuwar da za a yi a ina za a yi wato a lahira shine asalin rayuwa wannan wannan aya itabi ne Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa wato waɗanda suka fitowa yakin tabuk tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yakin lokacin da ake shirin wannan yakin a lokacin abubuwa sun tsananta kuma lokaci ne na abito yaƙi ana tsananin rana ana karancin abinci don haka sai zanto waɗansu mutane ba su da uzuri sai suka zo suka ce su ba za su iya zuwa ba su daga cikin sahabbai su kuma sai suke jin nauyin cewa kai in muka fita yaƙi a wannan lokacin za a sha wahala gashi inda za ta zo za ta bi kasar sham ba tafiya ba ne wato na nan kusa-kusa ba sai zanto suna jan kafa shi yasa Allah fara kowace ala ya yi masa itabi ya yi masa magana cikin lafazi mai kaushi ya ce me yasa idan bayan ya kira su da imani me yasa idan aka ce maku fito da yaki? a tafarkin Allah sai ku dinga yin nauyi ba ku san ku fita bayan kuma kuna da imani me yasa ba za ku yi aiki da imani ku mai yasa ba za ku yi aiki da imanin ku ba domin ku fito tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a kare addinin nan a ciyar da addinin nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala sai mashi isharar zuwa ga cewa idan rayuwar duniyar nan ne fa to babu daɗi a cikinta idan daɗin da ke cikinta idan aka kwatanta da na lahira to daɗi ne fa kaɗan kamar yadda ya zo cikin wani hadisi inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi mutumin da ya zanto shi ya fi kowa talauci a duniya a rayuwar duniya ya kusan ya fi kowa shan wahala amma kuma ya yi haƙuri ya bauta wa Allah ya bi Allah amma rayuwarsa da baki ɗaya wahala ya sha aka ce ranar tashin alƙiyama idan aka sa cikin aljanna aka fito da shi aka tambaye shi ka taɓa shan wahala zai rantse da Allah yake ma ra'aitu buksan kaf yake ni wahala ni ban ma taɓa jin labarin wani abu sunan shi wahala bai minti ɗaya aljanna ba ba in aka sa shi aljanna aka fito da shi aka tambaye shi ka taba jin wahala zai shi bai ma taba jin sunan wahala ba ma'ana daga koma shi aljanna a fito da shi history din wahalan nan bayyana yadda kasan an yi deleting daga memory din sa hakan nan yubta bi an rajul min ahli dunya mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya amma kuma kafirci da kafirci ya haɗu da Allah in aka tsoma shi cikin wutan jahannama ba wai za a barki bane a cikin rana ɗaya ko kuwa sati ɗaya a ko wata ɗaya a za a koma shi ne a fitar da shi a tambaye shi har ra'aita na'iman qat shin ka taɓa sanin wani abu sunan shi ni'ima ka taɓa jin daɗi ka taɓa sanin wani abu sunan shi daɗi zai rantse da Allah ya ce ma ra'aitu na'iman qat ni ban ma taɓa ganin shi ba wallahi nan da shi amma kuma a duniya ba shi ya fi kowa jin daɗi shi yasa ai abubuwan da muke na ibada din nan yanzu kamar yadda nake faɗa wa wani ɗazu da za a ba mu zabi a ce misali azumin nan da muke yi babu laifi in kun ga dama ku yi za a ba ku lada in ba ku ga dama ba za ku iya bari ba laifi za ka ga cikin mutane ɗari mutum ɗaya ne ke azumi muna yi ne domin ba mu da me ba mu da zaɓi ya zama menene ya zama dole sai muke jure rashin ci da rashin sha da kamewa daga mu'amalan iyali tun daga ketowar alfijir har zuwa fadiwar rana muna wa wane ne biyayya da hakan muna wa Allah biyayya to kaga wannan wahalar da ake sha wannan jure wanda ake yi Allah tabaraka wa zai maka sakayya da shi za ka manta kwata-kwata masu azumi ma ana kiransu min babin khash a ranar tashin alkiyama suna da ba suna da kofar da su kadai suke shigowa daga wannan kofar Allah tabaraka wa ala zai karanta su a wannan ranar a ranar tashin alkiyama domin mutane ne masu azumi dan haka wayannan abubuwan da ake yi domin a yi wa Allah biyayya ai darrabawa ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ibadan kenan ai shi ake cewa ibada za ka yi wa Allah biyayya fil manshab wal makra lokacin da kake da nishadi da kuma lokacin da baka da nishadi baka ji kai yau din nan I am not in a good mood ba zan yi sallah ba kaga kuwa duk mutumin da aka waye gari musulmi ya faɗi haka a fara bincikawa bai abin nan bai haukace ba in yana da hankalinsa wannan sai a ce mai to malam je kai sallah in ya ce ba zai yi ba to sai a shiga marhalan istitabarsa kenan domin ba ka cewa kai musulmi ne kuma ka ce wai kai abinda zai determine din ka yi sallah ko ba ka yi sallah ba shine ne din ka kaga ba musulunci ba ke. za ka yi sallah sawa'un kana da lafiya sawa'un baka da lafiya sawa'un kana zaune gari ko kuwa kana tafiya za ka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala biyayya za ka fi Allah tabaraka wa ta'ala da ya farlanta maka yin sallah duk wayannan wahalhalun za ka yi su ne a nan duniya ba ka ganin idan aka tambaye su kam labistum fil kam labistum fil ardi adada siri ranar zafin alkiyama ta ce wai shekara nawa ne kuka yi a duniya ne sai su ce mi labisna yawman maluma suka ce suka ce labisna yawman mutumin da ya shekara saba'in ba in aka tafi shi aka ce shekara nawa kai a duniya ce kai yini ɗaya ne ba a ban ya ce yini ɗaya ce a au ba a yau ina ganin ban ma cika yini ɗaya ba wani kangare ne na yini ɗaya muka yi a duniya duk rayuwar nan gabaki daya shi yasa duk halin da ka tsinci kanka kai hakuri rayuwar da kake gani wani ɗan karamin lokaci ne wallahi kuma zai zai zama labari zai zai zama labari kai kokari kai ma ka dinga hana kanka bacci baccin nan fa da kake jin daɗi kake yi yake hana ka ko da raka biyu na kiyamul laili ba ka iya yi cikin dare baccin nan na jiran ka a kabari za ka yi ta akwai mutanen da sun dubban shekaru suna suna kwance a kaburburan su suna kwance a kaburburan su da haka ka hana idon ka bacci ko da na minti goma ne na minti goma sha biyar na minti biyar kafin ketowar alfajir ya zanto kai ma kana da nasibi na yin istikfari nasibi na yin sallah ko da raka biyu domin ita duniya nan in bacci ne suke jin daɗi in abinci ne suke jin daɗi in mene ne suke jin daɗi to wallahi jin daɗi jin daɗin na lahira in aka kwatanta da na duniya abu ne kaɗan illa tanfiru yu'azzibukum azaban alim illa tanfiru yu'azzibukum azaban alim wa yastabdil qauman ghayrakum ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى يتي إما كبتو fito إما كبتو in با ku fito da yaki ba yadda aka umarce ku yu'azibukum azaban alima Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaje shi Allah tabaraka wa ta'ala zai azabta ku azaba mai radadi ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ترجمان القرآن الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يا كاو مغانا تنشيوا يتي استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب ما زال تسلم يا أمرتي وإن سمتاني وانا فنغري لك كل عروا تبتو ياجي فتثاقلوا عنه فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابه suka yi tasakul suka ji nauyin fitowa suka kuma ki fitowa Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hana su ruwan sama sai zato wannan ne azabar sanadiyar kin fitowa yakin nan da manzo Allah ya mace su Allah da munasabar kasancewan Allah tabaraka wa ta'ala yake idan ba ku fito ba Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da ku azaba mai radadi sa'annan ka sani wa yastabdil qauman ghayrakum ai bi nusrati nabiyhi wa iqamati dinihi kuma zai mai gurbin ku da su mutane waɗanda ba ku ba domin su taimakawa annabinsa kuma su tsayar da addininsa duk wani abin da kake yi kana kan wani fagar Allah yana amfani da kai wajen aiwatar da wani abu na addini to kar ka shiga gururi kar ka shiga yaudaran kanka kana ganin kanka kai wani abu ne wani idan ana kwamiti din masallaci ana harkan masallaci bankin eh, masallaci da sharan masallaci wa'azuzzuka da ake a masallaci ya ake tsarawa ya za a gudanar harkar addini harkar da'awa yaushe za a je can nawa za a bai wancan barayu akwai masallacin da za ka ga an haɗo kan mutane masu gudanar da irin wayannan abubuwa kuma duk inda mutane suka haɗu za ka ga ana samun saɓani wani idan aka samu sabani zai ce na fasa zai ce ni na daina wani yara limami ne a masallaci ce na daina ma wa'azin nan na kutuban nan daga yau na daina yi ɗan kwamiti su zo su yi tunda yana ganin ɗan kwamiti ɗan babu malami a cikin su ko da aka shi shi kan ba zai yi kutuban nan ba ya daina kutuban nan an ba shi an fusatar ta shi to ka sani aikin addini Allah tabaraka wa ta'ala idan dukkan mu yau din nan muka ce ba za mu yi addini ba Allah zai mai da kuma Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda faɗa cikin suratu Muhammad yace in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum Allah zai kawo mutanen da suka fi ku waɗanda idan ya kawo su ya canza ku da su ba za su kasance kaman ku ba da haka har kullum mutum ya danga roƙon Allah tabaraka wata'ala a cikin wani aikin alkhairi da Allah ya datar da shi zuwa ga aiwatarwa cewa ya Allah kar ka mai gurbi na da wani Allah ka tabbatar da ni akan wannan aikin alkhairi kadin ka da ganin wani abu ya faru wani abin da yake sa yake hakan yana ganin yau in na fasa za a rasa me wani tunaninsa kenan idan a idan shi ba ilimi bane kuɗi yake bayarwa zai ce na yi fushi yana ganin ai ba ni nake bayar da kuɗi ba na a sa a sa mai a mota a na a gyara mota shi ya yi motar ma kaza kaza da haka in yi fushi zan ga yadda za ku yi to tunda addinin ba na ba gadon kowa bane za ka kuwa ga yadda Allah zai yi da sa addinin zai ci gaba kana nan kana da rai kana kana kallo kuma yana ci gaba kuma ana yi babu Allah tabaraka wata'ala ya gargadi a sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace idan suka ki fita suka fi suka ki fitowa da yaki kamar yadda aka umarce su Allah tabaraka wata'ala zai canza su ya mai gurbin su da wasu wala tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta bar kuma idan Allah ya hadan ba za ku cutar da Allah da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir kuma lallai Allah tabaraka wa ta'ala akan komai mai iyawa ne babu abin da ya gagari Allah babu abin da ya gagari Allah tabaraka wa ta'ala akwai wannan hadisin da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan istighfari akan sabon Allah da kuma istighfari Allah tabaraka ala yake cewa ya halicce ku ku bayi ne masu sabo idan kuma kuka yi sabo kuka koma zuwa ga Allah zai gafarta muku idan aka wayi gari babu babu mai sabo a cikin ku inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai shafe ku gaba ɗaya. ya kawo su waɗanda ba ku ba ko ai hakan ba zai taɓa yiwa ba domin sunan Allah التواب الرحيم الغفار zai zanto bai da كينا kenan to ya gafartawa amma wannan bai nufin cewa an ce ka je ka yi sabon Allah ba amma Allah tabaraka wa ya san ba za ka kubuta ba idan ka fada cikin sabon Allah sai ka yi ne sai ka koma zuwa wannan ina ganin ba za mu iya fassara wannan ba al-imam al-kathir rahimahullahu ta'ala yake waɗannan ayoyin waɗanda suka gabata waɗanda suke gargaɗi suke umarni da a fito yaji gaba ɗaya kuma yake gargadin cewa wanda bai fito ba Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da waɗanda ba su fito ba kuma Allah zai mai gurbin su da su akwai daga cikin maluma waɗanda suka tafi akan cewa waɗannan ah, waɗannan ayoyin ina ganin za mu bari mu bar wannan bayanin munasabar suna cikin ayoyi da za mu karanta a gaba ah, zancen cewa shin an shafe hukunce-hukuncen da suke cikin wani ayin kuma hukunce-hukuncen suna nan har yanzu malamai sun yi muhawara wato akan haka sa'annan idan ah, aka samu wani hali na yaƙi sun cin wajibi ne mutane baki ɗayansu mai lafiya da mara lafiya makaho da mai gani dukkansu cin wajibi ne su fita ko kuwa a'a ba wajibi ne bane ba za a iya karban uzurin mutum ko ba za a iya karban uzurin mutum ba don an yi lokacin da aka ce babu mai uzuri kowa ya fito kawai To sawa'un mutum yana da lafiya ko bai da lafiya ko yana gani ko baya gani ko wani irin hali yake ciki an ce kowa ya fito to za mu zo mu yi wannan bayanan bin tafsiri idan Allah fara kai ta'ala kai mu gobe wallahi ta'ala a'lam na'am Thank you. Ah, abu na farko da ya kamata mu sani shi ne cewa kasancewan mace tana da juna biyu ko tana shayarwa ba dalili ba ne na shan azumi domin akwai mata waɗanda suke da juna biyu suke yin azumi akwai mata waɗanda suke shayarwa kuma suke iya yin azumi har da shayarwa don haka ba wai shike nan tun da mace tana da juna biyu shike nan babu ita babu azumi ba ko kuwa tun da tana shayarwa kai tsaye babu ita babu babu azumi ba amma kamar yadda tambayar yake tana fuskantar barazana malama sun yi bayani da dama farko matsala ce da malamai suka yi sabani kamar yadda nake fari shekarun baya da ake ne ga wannan tambaya malama suka ce mace mai juna biyu ko ko mai shayarwa idan ba za ta iya yin azumi ba azumi na wahalar da ita matuƙa ba za ta iya yi ba idan ta sha azumi domin tsoron kanta haufan ala nafsiha tsoron cutar da kanta shi ya sa ta sha azumi wannan matan za ta biya azumin da ta sha kawai kwanaki nawa ta sha watan gabaki ɗaya ta sha an yi ramadana da ya wuce ta sha an yi ramadana din nan kuma tana sha za ta lissafa azumi nawa ne sai ta sha sai sai ta biya domin ana ana ana gwama ta ne da almarid almarid alladhi yurja burku wanda yake rashin lafiya rashin lafiya nau'in rashin lafiyar sa mu'akkad mace ba za ta kasance cikin hali na juna biyu har abada ba ba za ta kasance cikin hari na shayarwa ba har abada ba abubuwa ne waɗanda suke da sauƙi tana yaye yaron da suke shayarwa aiko to idan ta yaye yaron da suke shayarwa idan ta aihu sai ta yi azumin idan ba za ta iya yi ba domin shayarwa in ta yaye yaron da suke take shayarwa ta da menene sai ta yi shari'a shari'a ba shari'ar musulunci ba ta yi gaggawa ba akan irin wannan mutumin wajen biyan azumi suka ce idan ta sha azumi ne domin jin tsoro a kan ɗanta da ke cikin mahaifa ko kuwa ɗanta da take shayarwa idan ta tashi rama azumin za ta rama azumin da fidiya za ta dinga rama kwanakin da ta sha kuma tana ciyar da ne ɗaya wajiba ɗaya tana ciyar da miskini ɗaya wajiba ɗaya idan ya zanto ta sha azumin ne domin tsoro a kan kanta da ɗan da take shayarwa ko kuwa ɗan da ke cikin mahaifanta a wannan halin ma suka ce za ta biya azumin ne kawai babu menene babu fidiya shekul islam عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى شي cewa ma yayi ala ayyata بغض النظر عن سبب الإفطار فتعالى تكلم سبب ديسا تشاء من بعض yake abin da ake neman ta da shi kawai shine karama yadda mutumin da ya yi rashin lafiya cikin azumi na sati daya sati biyu sati uku a tsawon wata ramadana ya yi rashin lafiya in ya warke bai zai zai rama azumin haka yake tana daidai da mai rashin lafiya yadda za ke mai rashin lafiya ya biya ya rama azumin ba tare da fidiya ba sai dai idan ya samu damar ramawa ta samu sararin rama azumin ba ta rama ba sai ta sakaci suka ce idan ta tashi ramawa za ta rama da fidiya a wannan halin nan, ta samu damar ramawa ba ta rama ba har lokaci ya fice mata to in ta dace ramawa za ta rama da fidiya wannan shi ne bayanan malamai akwai malamai da suka tafi akan cewa mace mai juna biyu ko kuwa mai shayarwa wadda take jin tsoro in ma a kan kanta ko kuwa a kan ɗa da take shayarwa ko kuwa da ke mahaifa babu rama ko a kanta fatatar sun ce babu ramako a kanta me za ta yi suka ce za ta ciyar ne a maimakon kowace rana za ta ciyar ne a maimakon kowace rana wannan magana magana ce ita ma ta magabata har da cikin su akwai sahabbai da cikin su akwai turjuman alquran radiyallahu ta'ala anhu wa arda abdullah bin abbas amma malamai sun ce magana mafi inganci shine abin nan kamanni ya fi kasancewa tsakanin mai juna biyu da mai shayarwa ya fi kasancewa tsakanin waɗannan mutanen da mara lafiya amma mutumin da ya tsufa ya tsufa sosai har ya kai ba zai yi azumi ba ko kuma mutum da yake da chronic ulcer wanda ba zai iya tahammulin azumi ba kwata ko kuma mutumin da yake da rashin lafiya da la yurja burko babu ranar waraka ba tsammanin ma zai warke ba tsammanin ma zai warke wa'annan mutanen su ne za su dinga ciyarwa a maimakon kowace ranar azumi ba a neman su da menene da ramawa amma kuma mutum ya shayarwa ai shayarwan zai kare mutum ya juna biyu ai za ta haifi abin da take dauke da shi to lokacin da ta samu damar ramawa ta da menene sai ta rama akwai kuskuren da ake yi akwai masu cewa wai akwai halin da za ta ga mace tana shayarwa ko kuma tana da juna biyu sai ya zanto sanadiyar shayarwa ko ko juna biyu da take ɗauke da shi za ta yi azumi yau ta yi gobe shi sai ta ga ba za ta iya ba akwai wanda suke cewa ba magana magaba babu wani magabaci da ya taɓa faɗin wannan magana wai mace da za ta iya jurewa ka yi ɗaya biyu ta katse a hanya ta sake farfadowa ta yi ɗaya biyu ta katse ɗin nan wai a'a wai hakan wai hakan bai dace ba wai in ma ta yi azumi gaba ɗaya in ma ta ciyar gaba ɗaya wannan babu wani magabaci da ya taɓa faɗin wannan fatawa shi yasa ya kamata idan mutum zai ba da fatawa ya zanto yana da madogara mu ba fatawa muke bayar ba mu muna nakalin fatawa ne ai mu muna yin nakal ne fatawan dama suna nan na kawai muke yi kai muke kuma zai halarta mutum ya kawo kaulin da malamai cikin ijma'in cikin akwa idan aka ce matsalar nan akwai sabani magabata sun yi ce kaza sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza duk wani wata magana da zan fita daga cikin maganganun magabatan nan bai halarta mutum shi kuma ya fito da shi daga don haka idan mace za ta yi azumi ɗaya biyu ta huta azumi biyu din nan da ta yi ya je za ta sai ta tsorata sai ta dakatar da azumi bayan kwana biyu ta sake farawa ai wannan shine wattaqullaha mastata'tu abubuwan da ta kasa yi ranakun da ta kasa yi cikin azumi daga baya sai ta ne sai ta rama amma ba wai ta ce wa mace ta ce wa mace in ma ta ɗauki ɗaya in ba ta ɗauki yin azumi ko kuwa ta ɗauki ciyarwa ka ba ta zaɓi wanda kuma zaɓin nan babu shi a shari'ar musulunci hatta malamai da suka ce mace ciyarwa za ta yi ciyarwa za ta yi ai sun ce ba za ta rama ba to kai da kuma ka zo ka ce mata za ta yin azumi za ta yi wayan zura na cikin ramadana sai ka ce a'a bai dace ba ba za ta yi ba sai dai ka yi ciyar sai yi abandanin ranakun da za ta yi kan mata da bar su sai dai ka yi ba. ka ga kenan ka gutsuro daga can ka gutsuro daga can ka zo gane ne ka zo ka hada wannan shine bayani a takaice ni kuma ma addinin lari abin da na fi gamsuwa da shi cikin bayanan malamai shine cewa mace mai juna biyu rama azumi take yi ba ciyarwa take domin lalurar da ya hana ta azumi lalura ce mu'akkata lalura ce wacce take wucewa ciki wata tara ta ayu shayarwa idan ya kame Laini shekara biyu ta gama kuma ramawa dama abin da ki faruwa za gama ki maka malam azumin da ya wuce ina da juna biyu Raki azumi ya zage eh, zagayewa yanzu ina shayarwa azumin za su zama nawa za su zama 60 ko kuma su zama um, ah, hamsin da takwas babu laifi ai ba ce maki dole ki yi ta tabu ba wajen ramawa za ki yi shi mutadariya za ki kuma iya yin ki mutafarriqa shari'a ba ta tilasta maki ba shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha take cewa cikin wani riwayan wannan hadisin take li makanati min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam domin matsayina a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito cikin matansa wannan ba haramun bane yanzu to ka fi son wata daga cikin ka amma kuma haramun ne ka nuna karkatuwa zuwa ga wata domin so aiki ne na na zuciya zai iya yau ita ka fito zai iya yiwa gobe wancan kuma ka fi so don haka domin matsayin ta a wajen manzo da sallallahu sai ka zanto ba ta samun lokacin biyan rama azumin da ke kan cikin wata Ramadanin da ya gabata sai ta gaggauta yin hakan cikin Sha'ban ga sai da wata ramadan da ya kusanci ko sai ta gaskata biyan azumin har sai cikin watan sha'aban na jiya ba wanda ya tilasta maka cewa azumin da ake binka din nan dole ka yi shi a jere mubasharatan bayan an gama ramadana ba ce haka ba to kaga kenan maganar cewa azumin shekara biyu ya taru a kanka ya taru a kanki ba dalili bane ba dalili bane na ki kaucewa rama azumi wannan shi ne ah, abin da na fi gamsuwa da shi cikin ah, maganganun malamai wallahu ta'ala ala na'am wa alaikum salam haka wannan ne eh eh eh ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه Allah tabaraka wa ta'ala yake bawa na baya neman kusanci zuwa a gare ni da wani abu wanda na fi so kamar abin da na sanya farilla a kansa a wannan halin idan baka yi idan baka yi sittu shawwal ba Allah ba zai tambaye ka ba amma idan baka cika ramadana ba Allah zai tambaye ka idan baka cika ramadana ba Allah zai tambaye ka kuma kana da sararin lokacin da ya kamata ka cika ramadana ba ka cika ba sa zai tambaye ta amma ya bada shi yasa gaggauta aiwatar da farilla shine abin da ake san mu ne gaggauta aiwatar da menene aiwatar da farilla shi yasa wai suka ga malama suka ce wanda wanda ake bin shi bashin bashin Ramadan babu shi babu sitti shawwal idan kana son kai yi sitti shawwal ka biya Ramadan ka fara biyan Ramadan an fahimci wannan duk da cewa akwai waɗanda suka tafi akan cewa ai qada waqtu waqtun qada waqtun muttasa lokacin rama ko lokaci ne wanda yake da sarari lokacin wannan nazalan kuma lokaci ne wanda yake da kunci ba ka iya yin sirri shawwal a cikin wani wata wanda ba shawwal ba sai su suka ce eh za ka iya yin shawwal amma kuma wayannan sai suka dawo suka ce suka ce ai manzo Allah sarmai ce man soma ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal duk mutumin da yayi azumi ramadana sa'an nan ya biyo ramadana kai yanzu ai baka biyo ramadana ba ban ka gama azin da ramadana ba an banci wannan wallahu ta'ala na da alwaqt tayyib natawaqqaf huna na idhnillah ta'ala idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gode sai mu ci gaba ah, daga inda muka da aya abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace ah, da nufin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya ah, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya zaman mu a wannan wajen a kowace rana cikin mizanin kiyawa ayyukan mu na kai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mamatan mu wanda suka riga mu koma zuwa gare shi cikin musulmai wanda muka sani da waɗanda ba mu sani bayan Allah ya gafarta musu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata namu karshen muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana bukatun mu da ki da na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da girman sa da falalar sa da karfin ikon sa ya zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya ya Allah ka zauna da kasar mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shugabannin shugabannin mu su zama adilai ya Allah ka sa shugabannin mu su zanto masu tsoron ka ya Allah ka sa shugabannin mu su ba mu hakkin ya Allah ka ba mu daman sauke hakkin shugabanni muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe mana ayyukan mu gaba ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mana da cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman ah, haɗuwa a wannan waje mai tarin albarka ya haɗa fuskokin mu cikin ala sauki ta'ala هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك akwai سنة